radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su mu na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da ansoshin tarbiyya da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijirar gamariya masu saurari ko san cewa shekaru 2021 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan disamba aka haifi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem a palestino haihuwar annabi isa wata mu'jiza ce daga allah domin kuwa mahaifiyarsa maryam alaihi salam ba ta taɓa aure ba amma kuma a cikin ikon Allah madaukakin sarki a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi Isa alaihi salam duk a wannan ranar inda mala'ika bisa umarnin Allah madaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikin ta annabi Isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani Isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakan kuma annabi isa alaihi salam ya shaidawa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirin da su zuwa ga tafarkin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littattafai na saƙon Allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azam a cikin alkur'ani mai girma rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizozi waɗanda suka haɗa da rayu matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci hakan a cikin alkur'ani mai tsarki babban saƙon da annabi isa alaihi salam yake ɗauke da shi dai shine wanda ya sanar tun lokacin da aka haife shi yana jinjiri a cikin zanen goyo inda ya shida bani isra'ila cewa shi bawan Allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kamar da kuma tun a ranar ne ya sanar da bani isra'ila cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi da ya yi tun yana jinjiri bai ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam salam daga zargin bani isra'ila da suke mata a lokaci guda kuma hakan yana kore abinda wasu suke ikirari a kansa daga gaske har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki da cewa shi bawan allah ne sannan kuma shi manzan allah ne kuma shi ba allah ba ne ba kuma ɗansa ba ne kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya yana a hannun allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai mahalicin kowa da kowa wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abin da annabi isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Madala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su shugaban kasar iran ya aiki da sakon taya murna na zagawa na haihuwar annabi isa alaihi salam tsohon shugaban najeriya ibrahim badamasi babangida ya ce osibanjo shine ya fi dacewa da shugabancin kasa a shekara ta 2023 sama da ƙasashe 125 ne sa goyo bayan ci gaba da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar kasar isra'ila ta tafka kan falastinawa kasar iran ta yi da tsoma baki da birtaniya ta yi kan karfin tsaro da take da shi yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ya aike da sakon taya murna na zagayowar ranar haihuwa annabi isa alaihi salam a cikin sakon taya murna shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya aike wa mabiya addinin kirista na duniya na murnar zagayowar ranar haihuwa annabi isa alaihi salam ya ce annabi ne da ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da alheri kuma dama ce ta nuna ƙauna da yankwantaka ga dukkan ɗan adam haihuwar annabi isa alaihi salam ya nuna ƙarfin ƙudurar ubangiji da kuma matsayin sai tuna maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam da kuma girman matsayin da mace take da shi a addinai da aka saukar daga sama idan aka tuna lokacin da mala'ika ya zo mata ya ce ya maryam hakika allah ya zaɓe ki kuma ya tsarkake ki daga cikin matayen duniya ya ce yin bikin tunawa da zagayowar wannan rana wata dama ce na karama sai tuna maryam alaihi salam kuma lokaci ne na tunawa da koyarwa da halaye masu nagarta na annabi isa alaihi salam da kuma faɗa da zalunci da ya yi da cusa fata na gari ga raunana domin samun makoma ta gari tsohon shugaban najeriya ibrahim badamasi babangida ya ce usibanjo ne ya fi dacewa da shugabancin kasa a shekara ta 2023 tsohon shugaban mulkin sojan na najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karɓar bakuntar kungiyar Osibanjo Grassroots Organization a gidansa da ke garin Mina a wata ziyara da suka kai masa. Ya ce Osibanjo mutum ne mai haƙuri da hangen nesa sannan yana da tausayi da da son haɗin kan Najeriya. Hakan ya sa na ga babu wani ɗan Najeriya da ya fi dacewa ya shugabanci ƙasar a shekara ta 2023 kamar shi. Ni na san shi sani na haƙiƙa mutumin kirki ne ko mutumin arziki ne mai son zaman lafiya domin Najeriya tana buƙatar shugaba na gari mai kishi da son haɗin kai irin Osibanjo. Da ƙarshe ya ce saƙo na gare shi shine ya ci gaba da ƙoƙari da taku kamar yadda yake yi a yanzu. Ina masa fatan alkhairi. Sama da ƙasashe ɗari da ashirin da biyar ne suka goyi bayan ci gaba da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta tafa kan al'ummar Falastinu. Rahotanni sun bayyana cewa da dukkan rinjaye sama da kasashe 125 ne suka nuna goyon su game da cigaba da gudanar da bincike da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masa ɗinkin duniya take yi kan zargin tafka laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan al'ummar falastinu ciki har da wuce gona da iri na kwanaki goma sha ɗaya ta yi a yankin gaza a farkon wannan shekarar da muke ciki a watan mayu ne sojin isra'ila suka yi ruwan bama-bamai a yankin gaza na tsawon kwanaki goma sha ɗaya cur da ya kai ga kashe mutane 260 ciki har da yara ƙanana 66 wanda bayan yakin ne mambobi 47 na hukumar kare haƙƙin bil'adama suka nuna amincewa da fara gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da sojin isra'ila suka tafka kan al'ummar falasɗinu da ke zaune a yankunan marasa galihu bayan kada ƙuri'ar amincewar jakadan falasɗinu na dindindin a masar ɗinkin duniya riyad mansur ya yaba da matakin da mamobin majalisar suka ɗauka na yin watsi da ƙudurin da isra'ila ta gabatar game da binciken kuma ya gode musu game da amincewa da suka yi da kasafin kuɗi kan batun falasɗinu ciki har da batun ƙara yawan kuɗaɗen da ake ba hukumar kula da 'yan gudun hijira falasɗinawa ta masar ɗinkin duniya wato unurwa To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku dai kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Iran ta yi da tsawon baki da kasar Birtaniya ta yi kan karfin tsaro da take da shi. Kaki ma hukin wajen kasar Iran Sa'id Katibzade ya yi watsi da katsa lamdan din da kasar Birtaniya ta yi kan karfin ikon kare kanta da Iran take da shi ya ce iran tana yin komai ne da kashin dokoki na ƙasa da ƙasa gwargwadon buƙatar da take da shi na kare kanta ya ce ba wai bayanai da matsayin da ta ɗauka ne kawai ka ɗauke shi a matsayin tsoma baki ba har ila yau har ila yau yana nuni game da siyasar harshen damo da take aiwatarwa ya ƙara da cewa dubban rahotanni da hukumar kula da makamashi ta duniya ta fitar sakamakon bincike da ta yi a cibiyar nukiliyar iran ya nuna cewa na zaman lafiya ne zalla babu wani shiri cike da shi na ayyukan soji ko kiyar makamai masu linzami da ƙarshe ya ce iran ba ta buƙatar izini ko tattaunawa da wani kafin da amfani da tsarin ta na kariya idan ana iya tunawa ministan harkokin wajen birtaniya ya fitar da wani bayani da ke ya soki amfani da makami mai linzami na plastic a atisayin rasulul akram na sha bakwai da iran ta gudanar da a kammala shi a jiya juma'a Ƙasar Yemen ta bayyana hare-haren da kasar Saudiya ta kai a ƙasar a matsayin laifukan yaƙi. Kakakin majalisar koli ta gudanarwa da ayyukan jin kai na ƙasar Yemen. Talar Al-Shaljabi ya faɗi cewa sojin ƙasar Saudiya sun kai hari da gangan kan asibitoci da wajen cunkoson jama'a kuma ya bayyana shi a matsayin laifin yaƙi da zai ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. A nasa ɓangaren babban daraktan kula lafiyar al'umma a birnin Sana'a Dr. Mustapha Almarawani ya faɗi cewa haran da saudiya ta kai kan asibiti ganganci ne domin kawai ta ƙara matsin lamba kan ƙasar da lalata ɓangaren kiwon lafiya na ƙasar da yanzu haka ya riga ya taɓarɓare sakamakon yakin da saudiya ta ƙaddamar akan kan ƙasar a jiya juma'a ce jiragen yakin ƙasar saudiya suka yi rugudan wuta kan wani asibiti a birnin ƙasar yaman sana'a da hakan ya haddasa mummunar asara tare da kashe mutane uku ƙasar saudiya da goyon bayan amurka da ƙawayenta ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman a watan maris ɗin shekara 2015 da fin dawo da hamɓarin shugaban ƙasar hadi mansur da kuma murƙushe dakarun ƙungiyar ansarullah ta yan husi da hakan ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da tilasta miliyoyi barin gidajensu ba shiri to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambayar munir muhammad gusau wanda ya rubuta wasiƙa yake tambaya kan matsayin iyaye a wajen Allah yana cewa Assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH muna son a faɗa mana matsayin iyaye a wajen Allah da kuma haƙiƙanin su ga 'ya'yansu a huta lafiya mai sauraron ku Munir Muhammad Gusau. To madalla mun gode Malam Muhammad Munir Gusau daga birnin Gusau na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya da wannan tambayar taka kuma muna fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansa tambayarka da farko mutane da dama za su yi mamakin jin cewa allah ta'ala a wasu wurare a cikin alkur'ani mai girma ya yi wasiya ga muminai su kyautata wa iyayensu bayan wasiya bayan wasiya gare su da su bauta masa shi kaɗai wato matsayin iyaye ya kai ga bayan wasiya da bautan Allah ta'ala shi kadai sai ya biyo shi da kyautatawa iyaye wannan ya nuna girman matsayin iyaye ga kowane mutum a duniya bari mu fara da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suke magana dangane da matsayin iyaye da farko za mu fara da suratul isra inda allah ta'ala yake cewa ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bautawa kowa sai shi kuma ga iyaye kyautatawa cikin suratul isra aya ta 23 a wata ayar kuma cikin suratul nisa yana cewa ku bauta Allah kada ku hada shi da wani a wajen bauta kuma ga iyaye kyautatawa suratul nisa aya ta 36 a wata ayar kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala na cewa ku ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku kan kada ku hada shi bauta da wani abu kuma ku kyautatawa iyaye suratul an'am aya ta 151 har ilawa a cikin suratul bakara allah ta'ala yana cewa a lokacin da muka ɗauki alkawali daga banu isra'ila kada ku bauta wani allah kuma ga iyaye kyautatawa suratul bakara aya ta 83 idan muka dubi wa'annan ayoyi guda hudu za mu ga cewa allah ta'ala ya ambaci kyautatawa iyaye dab da kammala ambaton bautar shi shi kadai wanda yana ƙara nuna mana matsayin iyaye ga mutum da kuma wajen Allah maɗaukakin sarki. Wa'annan ayoyi ba su ne kaɗai suka yi magana kan kyautatawa iyaye ba bayan riko da tauhidi. A cikin suratul Lukman, Lukmanul Hikima da farko Allah subhanahu ta'ala ya ambaci iyaye. Da farko ya yi wasiya ga mahaifiya ya kuma bayyana irin wahalar da ta sha kamar haka. Ya ce, Mun yi wasiya ga mutum da ya kula da iyayensa, mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni cikin rauni kuma yayansa cikin shekaru biyu akan ka gode mani da kuma iyayenka makoma zuwa gare ni kawai take cikin suratul lukman aya ta goma sha hudu sannan a cikin suratul ankabut da kuma suratul ahkaf allah ta'ala yana cewa kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga uwayensa kuma idan sun tsananta maka domin ka yi shirka da ni game da abin da baka da ilimi gare shi to kada ka yi musu da'a zuwa gare ni makomarku take sa'annan in ba ku labari abin da kuka kasance kuna aikatawa suratul ankabut aya ta takwas sai kuma aya ta gaba inda allah ta'ala yake cewa kuma mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa biyu da kyautatawa uwarsa ta yi cikinsa wahala kuma ta haife shi wahala cikinsa da yayansa wata talatin har a lokacin da ya kai ga mafi ƙarfinsa kuma ya kai shekara arba'in ya ce ya ubangiji na ka kange ni domin in gode wa ni'imarka wadda ka ni'imta a kaina da kuma a akan iyayena kuma domin in aikata kwarai wanda kake yarda da shi kuma ka kyautata mani a cikin zuriyata lalle ne na tuba zuwa gare ka kuma lalle ne ina daga masu sallamawa ga umarninka cikin suratul ahqaf ayata goma sha biyar a cikin wannan ayoyi da muka kawo za ku iya fahimtar yadda allah ta'ala ya himmatu da iyaye ta yadda abinda kawai ya fi kyautatawa iyaye shine bautar Allah ta'ala shi kadai mai yiwuwa don ya halicci mutum ta hanyar iyayensa ne shi yasa ya ba wa lamarin matukar muhimmanci a rayuwarmu ta duniya da mutum ya yi mana kyauta mai muhimmanci a rayuwarmu na lokaci guda sai ka ga da wuya mu manta da shi na lokaci mai tsawo ko kuma ba za mu taɓa manta da shi a rayuwarmu ba amma idan mun kwatanta wannan da irin wahalar da iyayenmu suka sha a kanmu ko iyayen kowanne daga cikinmu ya sha a kansa to Allah ta'ala ya samar da rayuwarmu ne ta hanyar su ga kuma wahalar da suka sha a kanmu da wannan za mu ga cewa ba za mu iya biyan su abinda suka yi mana a rayuwarmu ta duniya ba. wannan imam sajjad alaihissalam limami na uku daga cikin limamai daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka duba ka gani shin a cikin mutane ka ga wani wanda ya fi kyautata maka kamar mahaifi da mahaifiyarka kamar yadda ya zo cikin littafin kashkul na shek baha'i mujalladi na uku shafi na 353 shin wannan kyautar ta Allah ta'ala mun same shi daga wajen wani wanda ba iyayenmu ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na yi maka kashedi kan sabawa iyayenka to lalle kanshin aljanna ana jinsa ne daga nisan tafiya na shekaru dubu amma wanda ya saba iyayensa ba zai ji kanshinsa ba cikin jami'ar sadar juz'i na biyu shafi na 261 har ila yau an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ni ina son jihadi kuma ina da lafiya sai dai ina da mahaifiya wacce ba ta son hakan me zan yi sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ansa da cewa ka koma ka kasance tare da mahaifiyarka to na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ta ɗebi kewanta da kai na dare guda ya fi maka jihadi a kan tafarkin Allah na shekara guda jami'u sa'adat jus'i na biyu shafi na 258 wannan yana magana ne a lokacin da jihadi kan tafarkin Allah yake farilla kifaya wato idan wasu sun je sun wadatarwa wasu amma a lokacin da makiya suka mamaye ƙasa suna son kwace iko da ita to jihadi ya zama wajibi hatta akan iyayen kansu gwargwadon abin da za su iya don haka a irin wannan jihadin ba a neman yardan iyaye wannan jihadi kenan ya kake gani idan wani abu ne daban wanda bai kai jihadi ba ai samun yardan iyaye ya fi zama wajibi akan 'ya'yansu kuma kamar yadda kuka ji daga cikin hadisan da muka karanta wa'anda suke sabawa iyayensu ba wai kawai ba za su shiga aljanna ba ne sai dai ba za su koji ƙanshinta ba don ana jin ƙanshinta ne daga nisan tafiya shekaru dubu har ila a wani hadisin wanda said kutub ya kawo shi a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an daga buraidata daga babansa kan cewa wani mutum yana cikin dawafi dauke da mahaifiyarsa a bayansa yana dawafi da ita sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dauke da ita sannan ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin na biya ta haƙƙinta a kaina sai ya ansa da cewa a'a koda damuwa guda ɗaya baka yi ba a nan yana nufin damuwa ko kuma wahala kaɗan da ta sha a lokacin da a lokacin haihuwarka baka yi ba a takaice dai abin da za a faɗa dangane da matsayin iyaye yana da yawa kuma duk abin da aka faɗa kaɗan ne don haƙƙin rayuwa da duk wani abin da aka haifa yana hannun iyaye ne ana saba iyaye ne kawai idan sun umarci mutum da sabon Allah ta'ala ko shi ɗin ma za a saba musu ne a wannan ɓangaren kawai amma mutum zai ci gaba da kyautata musu a inda ba su saba da shi ba masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madal yanzu kuma sai shirin na karshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana baran koma gefe yana kuda muhammad rida ayudi a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin کنم هستی چقدر خوشحالم از اینکه هنوز آرومی نشکستی tattare da Muhammad Riza Ayudi a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. آشنا یه چیزی بگو تا دلم باز شه قفص آسمون تو بی sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da adumin su a yanzu yi amin ke cewa ayi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.